السلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن الله قد أمركم بذلك في محكم تنزيله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لقد حرم الله على نفسه الظلم وجعل الظلم على عباده محرما كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا الظالمون وجعل الله عز وجل الشرك الذي هو أعظم الذنوب الذي هو أعظم الذنوب جعله الله عز وجل ليكون ظلما يظلمه العباد قال تعالى في قصة لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال عز وجل والكافرون هم الظالمون بهذا يكون الظلم من أعظم ما عصى الإنسان به ربه وقد وبخ الله عز وجل الظالمين وجعل عاقبتهم وخيمة وخيمة قال عز وجل وهو يحكي عن الأمم الماضية الذين ظلموا أنفسهم قال وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أهلكهم الله بظلمهم ونهى الله عز وجل عن الظلم صغيره وكبيره ووعد الظالمين فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم تكرر الظلم في الآيات ثلاث مرات دلالة على أنه جرم شنيع له عاقبة عند الله وخيمة وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال الآيات وقد عذب الله امرأة لظلمها ولم نخبر عن ماذا صنعت لها الهرة حتى سجنتها وحبستها لكن الله تعالى أدخلها النار لأنها ظالمة عاقبة أمرها أنها ظلمت ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخلت امرأة النار لهرة سجنتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض ولقد أخبرنا الله عز وجل بأن عاقبة الظلم قد تتعدى الظالم لتشمل الذين لم يظلموا وهم مع الظلمة وهم مع الظلمة والظالمين قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن إيواء الظالمين وعن الرسول إليهم وإعانتهم ومناصرتهم فقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون إن الظلم لجرم لشنيع وإن عاقبته عند الله لوخيمة وخيمة قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الواجر الصيب بالكلم الصيب قال الظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله منه شيئا وهو أن يظلم الإنسان نفسه قال وهذا أخف الدواوين وأسرعها عند الله محوا فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات والمصائد الماحية وما إلى ذلك وأما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما ظلم الناس بعضهم بعضا فلن يتركه الله عز فلن يترك الله عز وجل منه شيئا إلا برد المظالم أو كما قال رحمه الله تعالى ولذلك حذر الله تبارك وتعالى عن الظلم كما جاء في آيات كثيرة وجاءت أحاديث متواترة تحذر عن الظلم وعن عاقبة الظلم يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن الله عز وجل أهلكهم ودمرهم وجعل بيوتهم خاوية لأنهم ظلموا بارتكابهم الكبائر وبمزايلتهم الشرك وبظلم بعضهم بعضا وقال عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق أولئك لهم عذاب أليم روى البخاري ومسلم روى البخاري من حديث ابن مسعود ومسلم من حديث معاذ بن جبل كلاهما في قصة بعث بعثة معاذ إلى الجبل وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وروى الإمام أحمد وأبو داود في سننه والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات ثلاث دعوات مستجابة ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافرين ودعوة المظلوم وروى مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود روى مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود والحديث رواه الدارمي من حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ فيتعوذ من مؤساء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل وفي البخاري والولد وروى الطبراني بسند صحيح صحاه الألباني من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح, بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تكمل عند الله كأنها شرار روى الشيخان من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله أن أروى بنت قويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال, فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعد رحمه الله اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت هذه عاقبة دعوة المظلوم التي يقول الله عز وجل كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب وعند الطيالسي من نفس الحديث وإن كان فاسقا وفي الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكا أهل الكوفة سعدا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أي سعد أما والله أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين قال وذلك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويكونون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منه منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ أنشدتنا أما إذ نشدنا أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأبئون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل أمره وأطل فقره وعرضه بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد قال عبد الملك وهو عهد الرواة فأنا رأيته بعد قد سقطت قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن فإنا لله وإنا إليه راجعون لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عاخره يأتيك بالندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكلمان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan بين وسيا wasiya الله أبو سكيا bisa kiyaye الله Allah سورة الله tsoron Allah kamar yadda أتكلم ya umarce mu nake so in tunatar da mu akan matsala mai muhimmanci wacce da yawan mu muka fada cikin ta ita ce matsalar zalunci zalunci zalunci wanda ubangiji subhanahu wata'ala dan ya kama mu da hujja sai ya gaya mana cewa ya haramta wa kansa zalunci kuma mu ma ya haramta mana Allah in ya ga dama yakan haramta mana abu shi ya sifantu da abun in ya zanto akwai kamala a cikin sifantuwarsa da shi da abu kamar girman kai da jiji da kai da nuna isa da gori da Allah yana yi amma mu ya hana mu to amma saboda zalunci babu ta inda yake da amfani shi Allah sai fara gaya mana kamar da yake cikin hadisin الحديث القدسي من ذا الله سمعت أبنجي أنا سوى إني حرمت الظلم على نفسي نينا هرمتا وكينا ذالنتي waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya shi ya zama haramun tsakaninku fala tazalamu kan wani ya cuci wani kar wanda ya kuskura ya cuci wani wanda duk ya cuci wani to fa Allah ya riga ya yanke hanzari ya ce kar a yi aka yi an saba masa kuma dan Allah ya gwada mana wato irin munin zalunci sai ya sifanta mafi munin laifi cewa shi ma zalunci ne kamar da ubangiji wata wata ya faɗa da yake ba da labarin luqmanul hakim yace da ɗansa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun hazim ana kaka kuskura kai shirka domin shirka a cikin zalunci ita ce ta farko ma'ana in kana neman shirka a ajin zalunci za ka same ka zalunci da shirka duka sunan abu ɗaya ne shi yasa Allah ya ce wal kafiruna kuma zalimuna arna fa su sannan ba wanda Allah ya tsana irin masu saba masa masu keta dokokinsa kuma Allah sai kira su da suna azzalimai yace wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun wanda duk suke ƙetare dokokin Allah wa'annan sune ne azzalimai wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda duk ya tsallake iyakokin ubangiji to fa ya zalunci kansa kuma Allah ya nuna mana cewa shi zaluncin nan wanda ya shi wallahi ba zai ci banza ba zai ci bilis ba yana nan sai ya girbi irin abin da ya shuka na zalunci sai ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana misalin irin yadda ya da mutanen da suka gabace mu ya ce fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalam yake ba da labarin mutanen annabi annabi lut alaihi salam haka ne ko a cikin ayat suratul naml wa qad makaru makran wa makarna makra sun kitsa makircin su mu ma muka kitsa musu yadda za mu warware makircin Allah subhanahu ta'ala ke cewa ka duba ƙarshen makircin nasu anna dammarnahum mun dan dake su ga baki ɗaya tare da mutanen su kakaf wanda muka bari Allah ta fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu da zaka je garin su din sai ka tarar da gidajen nasu duk irin ginin da suka yi amma Allah ya rusa ginin ginin gaba ɗaya ya rushe me yasa bima zalamu saboda zaluncin da suka yi fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu zaluncin da suka yi sai ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu iyakarsu ya nuna musu cewa su ba a bakin komai suke ba gashi yadda Allah subhanahu wataala ya gama da su kuma ya halakar da su haka Allah subhanahu wa ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wayannan garuruwan da muke ba ku labari cikin ayat suratul kahf Allah ya ce mun halakar da su saboda zalunci waja'alna li mahlikihim maw'ida sannan kafin ma mu halakar da su sai da muka saka lokacin da za mu halakar da su din lokacin na zuwa muka halakar da su kan wani azzalimi anan ya dinga cewa to ai gashi nan muna ta yin zalunci amma har yanzu eh, halakar tamu bata zo ba mun ci zaɓe mun yi zalunci a nuwa ta farko mun ƙara ci mun yi a ta biyu amma mai yiwuwar a maimaita ne an ci an ƙara yi a nuwa ta uku mutane suna maka take suna cewa dambu mai hawa biyu ko dambu mai hawa uku alasa mai hawa ɗari ne amma dai ƙarshen ta dai allah zai kama ka mazala sawa cikin hadisi musulmi yake cewa wanda abu huraira ya rawaito yake cewa inna allaha la yumli zalim Allah yakan yi wa azzalimi talala ya masa shigo shigo ba zurfi hatta idza akhadhahu sai tukuna Allah ya tashi da muqassalam yuflis in Allah ya danke shi to bai sai ba sai manzo Allah ya karanta fadin Allah wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid dama haka damkar ka take in ya tashi damkar mutanen gari in sun zama azzalumai hakika damkar ubangiji akwai raƙaɗi a cikin ta kuma damka ce mai tsanani kamar da ya sifanta ta a cikin a cikin suratul fajr ce inna baqasha rabbika la shadid inna baqasha rabbika la shadid hakika damkar ka. tana da tsanani don in yadda ki mutum sai ya ɗaure shi ɗaurin da ba zai iya kwanciya ba kamar yadda ke cikin afwan wannan ita ce cikin suratul fajri fa yawma idin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad ba wanda zai azabtar ya zama irin azabar da Allah yake yi ba wanda zai danki mutum ya ɗaure shi kamar irin ɗaurin da Allah yake yi inna baqasha rabbika la shadid حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ, إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد شتاء الله سبحانه وتعالى في يهنى من ظالم في دببع الله يقول ولا تحسبن لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وتقرا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كرك تقصر تنتي و وي الله baya san abin da azzalumin suke yi ku duba dai ku ga tun dawar demokuraɗiyya alif ɗari da tara talaka a yau in ya tashi a najeriya ya ƙirga maka irin abin da ya fa'idantu da shi ta fuskar tsaro da ta fuskar bunƙasa tattalin arziki da ta fuskar bunƙasa ilimi da ta fuskar samar da matsugunai da wuraren zama da ta fuskar gyara sunansa a ƙasashen duniya ya fita a dinga ganinsa ana wannan ɗan najeriya ne ana nuna shi ana jin daɗi babu abin da talaka zai iya nuna maka da ta fuskar gyara wutar lantarki da ta fuskar samar da ruwan sha da ta fuskar kwantar da hankalin al'umma a sa musu kishin ƙasa su duk motsin da suke yi da ka taɓa ƙasar su gwanda ka taɓa su yayin da ba mu ce ba a zalunci a sauran ƙasashe ba kowace kasa in ka tambayi 'yan ƙasar za su ke gaya masa irin nau'in zaluncin da suke ɗanɗana amma da za a gwada musu da irin namu to da sun ce su a cikin ni'ima suke wannan ƙasa ko ko da ƙasar da addininmu da yarenmu da mafi yawan al'adunmu da yanayin ƙasarmu iri ɗaya kamar nijar ko da ƙasar da muka yi mata rata a arziki ko da tana nesa da mu kamar sudan a yanzu in banda lalacewa al'amari za ka tashi tun daga farko ka je har kudancin kurdufan ko arewacin kurdufan ka yi tafiyar kilomita sama da dubu ka yi tafiyar sama da awa goma sha biyu amma in ka so ma za ka iya tashi bayan sallar isha ka isa da asuba ba ka tsoron wani ɓarawo zai iya tare kai kwace maka dukiyarka za ka tashi tun daga ƙarshen nijar daga gegime ka kai har yamai har arli har waye ba ka tsoron wani ɓarawo zai iya tare ka to da aƙalla ko ba komai akwai kulawa ta fuskar abin da ya shafi amana ta tsaro ko da talauci amma akwai tsaro yayin da mu kullum irin azabar da muke ciki ta rashin tsaro wadda tun lokacin mulkin soja akwai ta amma wa ya san taɓarɓarewar tsaro a arewacin najeriya a lokacin mulkin soja da duk wanda kaga an tare to a hanyarsa ta tafiya kasuwanci ne in za shi kudu yawancin za a tafi kudu maso kudancin najeriya ko kudu maso gabashin najeriya ko kuma kudu maso yammacin najeriya shi ma galibi akan hanya ake tara mutane a ƙwace musu dukiyarsu kuma shi ma kan kaga an kashe mutum ɗaya sai a shekara da shekaru sai ta ɓace su kansu ɗan fashin suke kisa amma yanzu an wayi gari ba wai akan hanya ba akwai garuruwan da sama da ƙauyuka kaza ba sa zaunuwa kuma akwai gwamnati a cikin ƙasar yayin da abin da zai kasa ba ka nutsuwa da kwanciyar hankali shine idan gwamnati tana so ta yi abu ala tilas kan iya samar da tsaron da kanta wanda zai iya ba ta damar ta yi abu kaga wannan ko shakka babu talaka ko bai fito ya ce an zalunce shi ba allah da ya halitta shi ya san ana zalunta a daidai lokacin da masifa za ta afkawa al'umma a ƙasashen da ba musulunci ake ba ba ma sa danganta kansu da musulunci kaga shugaban kasa ya fito yana yawo ba takalmi saboda firgicewa da shiga cikin tashin hankali saboda al'umma su tana mutuwa mun gani a corona kaga shugaban kasa yana kuka on air yana neman a zo a agaza masa a daidai lokacin da mu an kasa gamsar da talaka akan cewa hatta tallafin da ake rabawa shin daga wurin raba tallafin ne aka ɓoye ba a raba wa talakawa ba ko kuma an saki ne gwamnoni sun riƙe har yanzu mun kasa tantancewa saboda tsabagen zaluncin da muke fama da shi a cikin ƙasashen a daidai lokacin da za ku zaɓi ɗan majalisa ta dattawa ko ta dokoki ko ta wakilai ya tafi tsakaninku da shi sai dai faɗin ya zo inda za su iya zuwa su yi maula su tafi su je su yi maula ɗan majalisa zai zauna ya baka labarin kuɗin da yake samu tsakanin alamun da albashi ga hanyar da yake bi wajen kashe shi shi a zatansa yana ganin cewa hanya ce ta daidai ta halal wanda wannan zai halatta masa ya bi duk wata hanya da zai bi gobe in za a yi zaɓe ya sake koma samun wannan kujerar don kan wannan abin ya wuce shi wanda kai ka tabbatar da cewa da a ce irin kudaden da ake warewa masu tarin yawa na gudanarwa wanda su wa'annan masu gudanarwa tsiraru suke mora suke jin daɗi wanda kudaden al'umma ne da ranar alkiyama wallahi duk musulmin cikin sai ya tsaya a gaban ubangiji Allah ya mishi dama kafiri ba a maganarsa shi dama kafiri dan wuta ne wuta za shi amma musulmi wanda yake cewa la ilaha illallah yake yin sallah wallahi zai zo gaban ubangiji subhanahu wata'ala in shi ya fi kowa sallah in shi ya fi kowa imani ya fi kowa azumi abinda maza Allah kuma yake ce mana al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa sadaqatin ya zo da kaza yayi kaza amma wa ya'ti qad zalama hada ya zalunci wani ya ci mutuncin wani ya ci naman wani sai a dinga ɗaukan ladansa ana rabawa ɗannan mutane wannan in yana da ladan kenan in gaba ɗaya ladan nasa ya ƙare to kuma za a dinga ɗiban zunubansu ana ɗora masa fatsuriha alaihi fatsuriha fil nar ƙarshe sai a shigar da shi wuta wannan fasuka da ake a duniya duk dan a daga wuta ne amma akwai mutanen da suke siyan wutar da kansu abinda zai baka takaici duk ci gaban da united states ta yi america duk cigaban da suka yi ta fuskar soja cigaban da suka yi ta fuskar tattalin arziki cigaban da suka yi ta fuskar tsaro amma albashin 'yan siyasa su bai kai albashin 'yan siyasar najeriya amma yadda za a ci mutuncin ɗan siyasa doka za ta ci mutuncin ɗan siyasa a yammacin duniya idan ya ci amana mu a nan ko dai doka tana aiki talaka baya gane kuma in an saka doka don talaka ya samu ruwa ne gaskiyan ne ba za a samar da yanayin da za a kwantar masa da hankali a yanzu ana ta rajin cewa ana akwai social justice muna da efcc muna da icpc kuma ana tuhuma ana tuhuma amma tsakanin mu talakawa da 'yan siyasa har yanzu an kasa gamsuwa cewa aikin da efcc take yi shin ba selective justice ba ne ana iya idana a gurfanar da wanda ko da shafaffe da mai ne in akwai tuhuma a kanta za a iya gafanar da shi ba mu sani ba wanda barin mu a cikin yanayi na rashin sani da malamanmu da dattawanmu da manyan jagororin 'yan siyasa shi kansa nau'i ne na zalunci domin gwamnati ba ita kaɗai ce da alhakin samar da tsaro ba dole a wajen samar da tsaro sai an haɗa da dattawa da malamai da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da ƙwararru da masana domin bayanansu kaɗai za su iya kwantarwa da al'umma hankali ta wata sigar wanda inda gwamnati ke za ta zo da kanta saboda amincin da ke tsakanin talakawa da waɗannan ɓangarorin da yawa ya a lokuta ya fi amincin da ke tsakanin talakawa da gwamnati to amma dai kun ga irin yanayin halin da ƙasar mutum ke ciki a irin wannan yanayin da lokaci ya yi da ya zama wajibi masu shirin yin takara da waɗanda suke kai a ci gaba da faɗakar da su in dai akwai zarra ta imani a cikin zuciyarsu ta kila za su ji tsoron Allah ci gaban da muke samu ta fuskar ilimi population din mu ƙaruwa yake yi daga 1999 zuwa yanzu a 1999 population din Najeriya in yayi da yawa ya kai miliyan 140 da wani abu amma yanzu population din Najeriya yana haura miliyan 200 tare da da'awar ƙarin samun jami'o'i da aka yi na tarayya amma adadin almajiran da suke samun karɓuwa a jami'o'i wanda karatun jami'a shi ne fi komai zama dahil shin ƙaruwa ya ko rabuwa ka je ka fitar da alƙaluma ka gani tsakanin jami'o'in mu na najeriya da yaran da ake yayewa daga sakandare duk shekara me gwamnati ta yi wajen tabbatar da cewa babu yaran da sakatin gwamnati ya hana shi shiga makaranta wannan ko zai kai ga mahukuntan gwamnati su haƙura da albashinsu su haƙura da alawansu su haƙura da tafiye-tafiye ba dole ne sai wani sun yi tafiye-tafiye ba Mutum akwai bala'i da matsala a cikin gida a tabbatar da cewa yara suna samun guraben karatu yanzu saboda tsabagen ci baya irin namu na najeriya ka duba ƙasa irin sudan har yanzu tana ba mu scholarship a najeriya almajiranmu suna tafiya su karatu yanzu an fara samun jami'o'i a Nijar ana sauƙaƙe al'amura dole ɗaliban tsakanin digiri da masu da PhD suna tsallakawa su je su kuma su zo da kwalin kuma su zo a ɗauke su aiki a nan a daidai lokacin da har yanzu an kasa samun daidaito tsakanin hukumar ƙungiyar malaman jami'o'i da kuma hukuma tsawon wata da watanni almajirai suna zaune a gida wani a sanadiyar haka ya mutu bai samu abin da yake nema ba wani a sanadiyar haka ya hauka sai bai samu abin da yake nema wani ko wata sun lalace saboda tsaikon da aka samu a daidai lokacin da da yawa daga cikin 'ya'yan shugabannin suna iya zuwa makarantu na kuɗi su ci gaba da karatunsu da jama'a wannan ba magana ce ta tunzirawa ba magana ce ta wa'azantar da kai ya zama tilas mu wa'azantu mutanen da suke jagorantar mu mutane ne yan uwanmu da yawan su ko musulmai ne kuma a yanzu kokari ake yi a sake musanya wasu da wasu wasu saboda kainuwarsu ta kare ba yadda za a koma wasu kuma saboda sun hango irin alfanan da yake cikin kujerar materially kuma suna kokarin su samu tikiti domin su ma su hau ku duba ku gani a kan siyasa saboda isa zuwa ga madafan iko wasu an sare su wasu an yanke su wasu an da an ɓata su an ci su a gidan rediyo wasu an haye su an kamarce su don su ɓata wa'yansu haka kawai akan abin da inda ma ɗaukan mutum aka yi aka ɗora masa wannan nauyin ya kamata a tausaya masa a roƙa masa Allah ya bashi ikon sauke wannan nauyin saboda zalunci abu ne mai matuƙar haɗari yan uwa shi sa ubangiji subhanahu wata'ala ya tsoratar da mu akan zalunci ya tsoratar da mu akan zalunci annabi sa ubangiji subhanahu wataala yake cewa innamas sabilu ala allazina yazlimuna an-nasa bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim wato laifin da kan sa Allah ya dinki mutum ranar alkiyama Allah ya tsara mutum a kabari ya hana shi ficewa a sa mala'iku su lallata shi tun daga kabari a sa kunamai da macizai su gana masa bakar azaba ya sha duhun kabari da matsar kabari ya tashi ran alkiyama ya rasa tijin dafawa ya kasa shiga ƙarƙashin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama to irin waɗanda suke cancantar wannan laifin da zai kai su zuwa ga wannan su ne fa allazi na ya zalimunan nasa da hairin waɗanda suke zaluntar mutane suke musu abin cutarwa ba tare da sun cancanta likita yana maka operation ka ji zafi amma ka cancanta a maka kuma ya cancanta ya maka so da ya maganta maka wannan masifa amma idan jarabawar jam za ta iya haifar da tsaiko wajen shigar almajirai zuwa jami'a ne ta idan ba za a watsar da ita ba a'a an ƙirƙiro ta ne domin ta taimaka wa ɗalibai wajen zaburar da su to a duba a ga tana zaburar da su ɗin kuma suna iyawa ɗin in ba sa iyawa ya za a yi a samar da hallin da za su iya domin a ci gaba da yi su ci gaba da tafiya ko kuma cirewar za a yi shi zai fi sauƙi wannan kowa ya san irin wa'annan abubuwan suna faruwa a ƙasar nan ta duk lokacin da aka sawa 'yan kasuwa haraji to ya zama wajibi harajin da suke bayarwa su tabbatar da cewa kuma suna ganin shi a ƙasa a cikin raya albarkatun ƙasa da yi aikin da zai taimaka musu yaya za ka zo tasha a tsaye da kai ba za ka shiga ba saboda kana da keke ko kana da mota ta haya sai kayan kiti-kiti? kajiya sannan kuma yadda damuna ta hana ka samun walwala a cikin tashar a bana to haka baɗi ma kake sa ran damuna ta hana ka walwala a cikin tashar ina ake kai harajin naka in kuma akwai wani waje a gaya maka mana ko a gaya waɗanda za su iya sani su gaya maka su kwantar maka da hankali cikin yanayin da za ka iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali amma zalunci da yawa baya hana mun jama'a zalunci bai tsaya a kan shugabanni ba ku duba ku ga yadda muke zaluntar kawunan ka zo kasuwa ka tarar da hanya ba ta taka karata karya ba amma a samu wani azalimi daga kofar shafar ka zo ya ajiye wani abu da zai hana mutane wucewa shi dai tun da bukatar sa ta biya to kada Allah ya sa bukatar wani ma ta biya kuma ya kwana lafiya ya baccinsa to inna masabiru ala allazina yazlimuna an-nasa bighayri haqq kuma wallahi in bai taɓa saɓa wa Allah ba sai iya wannan ya guji gamuwarsa da Allah kwanciyar kabari ma ta jaga da shi ina mutanen da suke yin gini su zo su zube yashi da duwatsu a daidai inda mutane suke wucewa ba su saka lokacin da za a iya kwashe wannan yashin da duwatsun ba ba su tanadar wa mutane hanyar da za su iya wucewa ba ba tunanin cewa zuba yashin nan da duwatsu da katakwaye akan hanya zai cutar da masu wucewa ita kuma hanya annasu fi ha shuraka ba ta uban kowa ba ce ta kowa da kowa ce ina masu irin wannan su zo su jibge wa'annan abin kuma su tafi su yi banza da mutane wani ma a dakatar da ginin kuma a bar kayan a wajen kuma ba ruwan mutane ba sa damuwa saboda rashin zamiri kuma suna tunanin ranar gobe alkiyama su tsira a wajen Allah wallahi ba za su tsira ba saboda zaluncin zaluntar mutane da suka yi ina mun talakawa wai saboda gwamnati ba ta zo ta kwashe mana shara ba iya mu za mu kwaso shara kwata da bola mu zo mu tile ta akan titi mu rufe hanya ba ma tunanin la'alla za a ɗauko wani daga asibiti zai wuce wanda shi ba gwamnati ba ne ba kuma an cutar da shi an tare masa hanya kai wallahi hatta masu yin masallacin juma'a da sunan kawai so suke suma masallacinsu sai an yi sallar juma'a a tara mutane akan titi mutane sun zo fucewa za su fice in ya zama sai an yi tafiyar kilomita goma kan a isa zuwa ga masallaci kai masallacin ko ba na ahalus sunna bane da ka tarewa mutane hanya gwanda ka tafi ko masallacin yan bid'a ne kai sallah Allah zai karba ya fi akan ka tarewa mutane hanya baka san uzurin ba ina masu kunna lafiƙa saboda da'awar za su yi wazifa ko za su yi da la'in khairat kai ko karatun alqur'ani da fi komai daraja dare yayi waja'alna al laila libasa والنوم سباتا وجعلنا النهار مشورا in dare yayi kana so ka kusanci ubangiji to sai akai wala tujahir bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila kace zaka kure wa mutane ka bashi mana a iya ko ka kunna ji iya yadda yan masallacin za su bi ko kuma in qur'ani ne da yake da falala fiye da komai to ka nemi izinin mutanen unguwar mana idan sun amince babu laifi tunda akwai wanda shi burinsa ma ya jiyo karatun alkur'ani amma ba ma yin haka to kuma duk abin da ba ƙur'ani ba in ya zan ƙur'ani da kansa sai da wannan sharɗin to ina kuma abin da ba ƙur'ani ba la'alla littafin da kake karanta ma wani yana unguwar shi bai ma yarda da karanta littafin ba in an ta aka ce ai ba a san annabi ne shi yasa wanda kai ma da za a zo a shigo cikin hurumin ka ba za ka yarda ba za ka amince ba ga wannan zalunci ina yan adai ku sahu akwai azzalumai da yawa a cikin su wasu da gangan za su wurgo mashin saboda in mai mota ya yadda a goga masa fenti to ya shigo in kuma ba haka ba ko su ne da gaskiya ko ba su ne da gaskiya ba ya bar su wuce to wallahi ko bai maka Allah ya isa ba la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadam tanamu ainuka wal mazlumu muntajihun yad'u alayka wa aynu Allah lam tanani kai ka kwana kana bacci wanda ka zalunta kuma yana maka bakar addu'a kuma Allah ba ya bacci ina kuma masu motocin da ganin cewa wannan da a daidaita sahu yake jiya mai adaidaita sahu ya cuce ni don haka duk wani mai adaidaita sahu ma an janyo masa don haka kawai za ka janyo masa wuta ta yadda in ya dake ka to kai tun da kana da arzikin kana da hali za ka iya cin mutuncin ka ci sa, ko ka rike masa babur ka ce sai ya ji haka la'alla shi ko baya cikin azzalima wanda ka haƙura Allah ya bi maka haƙƙin akan ka je ka cutar da shi ya zanto ka nemi haƙƙin da ya huta ka. ina 'yan kasuwa masu zalunci ina masu kemis wanda har wasu suna cewa wannan sana'a ce mai sirri saboda mutum ya zo a cikin bukata ne duk abin da ka sai masa zai iya baka ina kuma wanda suke zuwa wurin masu kemis mutum miskini shi ma yana neman abincinsa yana sai da allura da magani ka zo ka karɓi bashinsa kana da halin da za ka iya biyansa ka zalunce shi ka ƙi biyansa ina mazajen da suke zaluntar matayensu ina matan da suke zaluntar mazajensu ina yan social media masu yada maganganu na batanci akan waɗansu ku fa sani fa Allah bai turo ka ka zama dan sanda a cikin al'ummar sa ba ta yadda duk wanda ya laifi sai kayi sharhi kayi bayani akwai wanda aka ware a gwamnatance ko a shari'ance waanda suke yin wannan kuma dirran da ka yada zance na batanci akan wanda ya batanci wallahi sai kun tsaya a gaban ubangiji ka faɗi me hikimar yaɗawar shin da ka yaɗa Allah yana so a ko kuma kawai kana yaɗawa ne don ka ƙara nuna wa mutane ina masu izgilanci ga masu laifi mutum ne ya faɗa cikin laifin ya yi an kama shi kai laifi nawa kai Allah ya sukurta ka wanda Allah bai kaddara an kama ka ba da za a kama ka kuma za ka so kar Allah ya bada dama a yaɗa ka amma kai kuma sai ka dinga yaɗa su kana kuma yi musu izgilanci wannan izgilancin da kai musu zalunci ne kuma wallahi sai kun tsaya a kotun Allah sai kayo Allah ya wa kullan akhadna bi dhanbi duk wanda ka ga mun halakar su zunubi zai fiye ubangiji zuwa ta'ala ke cewa wasu mun aika musu tsakuwa da tsakon kwani daga sama wasu mun sakko musu da tsawa wasu mun sa ƙasa ta buɗe sun faɗa ciki wasu mun gilmiyar da su a cikin ruwa ubangiji ya ce fa ubangiji fa da ɗaya bai taɓa kasancewa wai ya yi haka don ya zalunce su ba kansu suka zalunta shi sa Allah ya musu haka to kana so ka shiga cikin wa'annan da Allah subhanahu wa ta'ala zai danka saboda zalunci shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin mu'az an jabal Allah ya kare da a gare shi a wajen imam muslim inda bukhari kuma daga Abdullahi ibn Mas'ud da ya aiki mu'az dan jabal ya ba shi ka'idoji ka fara kiransu zuwa kaza ka kira su zuwa kaza da aka zo batun zakka tunda magana ce ta a taɓa wa mutum kuɗi sai ce wa iya sauka wa kara'ima amwalihim in ka je ɗaukar zakar dabbobin su kakka matsa sai ka ɗauki uwar garke saboda in ka ɗauki uwar zai ji ka zalunce shi da ka ɗauki wacce za ka ban masa ragowar da za su ci gaba da samar masa da riba sai magana ce wacce tsida'awatan mazlum duk da cewa aiken ka ne kakka yadda ka take wani ka taɓa shi sai Allah ya saka sai ai na ji dai ko Allah ya san ya annabi ne ya ce maza ta ahir ɗinka fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab domin ita Allah ya isa Allah baya yi mata iyaka ba a sanya mata shinge duk wanda ya ce Allah ya isa tashi take ta nufi ubangiji subhanahu wataala ya zo a cikin hadisi Abdullahi dan Umar wanda Imam al-Hakim ya rawaito shi ya inganta shi maza Allah ya ce ahir ɗinku da Allah ya isa wanda aka taba domin tana tashi sama ne ka annaha sharara da gudu take da hanzari irin yadda ka garwa, shi tarbiɗin wuta ba maganar wai ta jira saboda wanda aka zalunta in a cikin bukata yake ubangiji yana hango ta zai ce ku ba ta wuri la'an tsoron naki walau ba da ko ba yanzu sai na ce ba ba ni aka ce na isa ba to zan nuna na isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abdullahi bin Sarjis ya faɗa a cikin sahihu sahihul Bukhari sahihu Muslim yace manzo Allah sama in yayi tafiya to a cikin addu'ar da yake yi akan hanya inda zai tafi garin waɗanda kila bai san su ba sai game da wanda bai sani ba a hanya zai ce Allahumma inni a'udhuka min mu'ata safari Allah duk irin tarkatan wahalhalu na tafiya Allah ina roƙonka ka tsare ni wannan wa ka'abatul munqalabi ya Allah da bakin ciki da takaicin dawowa ka dawo ka ji dama ba baka dawo ba wal hauri ba'da al da kuma in yi ribat na bar ƙarya na nufi gaskiya kuma in yi ribat in dawo kan gidan gidan jiya na bar laifi matsala baya laifi amma kai ake so ka koya kai na bar laifi da sako na tuba kuma in sake ribat in sake da shine al hauri ba'da al da da mu ake yaƙar iya amma kuma yanzu ni ma na zama ina cikin manya-manyan dakarun da suke yaɗa ɓanna ɗin da siya. wasu ilman zari, da kuma mummunan ji mummunan gani filmal wal ahli wal walad a cikin dukiyata na tafi yara na su ci min amana ko wata masifar ta afka dukiyata ko a gidana ko a 'ya'yana wa da'awatil mazlum Allah ina neman ka tsare ni da Allah ya isa kan wani mun Allah ya isa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku guji da'awat addu'ar wanda aka zalunta domin ubangiji subhanahu wata'ala yana taimakon wanda aka zalunta ko da kafiri ne a wata ruwaya cikin musnad abi dawud al-qayalisi ko da dan iska ne fasiki ne sai sai Allah ya isa wallahi sai ta hauka sai ta hau kansa ina masu cin naman shugabanni kana zaune kai ma da za a daka ta taka wani tantirin azzalumi ne so nawa aka raba baka haƙƙin wasu ka danne so nawa a gidanka ma ka cuci matarka wani ma ya cuci babansa wani ya cuci wansa ko kaninsa amma kana zaune burinka shine lalubo laifin shugabanni da yaɗa shi kai ma azzalumi ne kuma ka yi zalunci sai ka tuba yan uwa wajibi ne mai karatun tanu kuma mu farfaɗo mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu dakatar da dukkan wani kuduri da muke da shi na zalunci domin zalunci yana da matukar muni Allah ta yi wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibuna wa'anda suke zalunci zuba ido za su gani wace makoma za a komar da su Allah ne fa ke faɗan haka fa wanda shi ke da wuta shi ke da azabar kabari shi ke da ranar alkiyama gaba ɗayanta duk wanda kaga an azabtar a wannan wuraren shi ne ya azabtar da shi shi ne kuma ake cewa su azzalimai da sannu za su san wata makoma za a iya komar da su ibn qayyim Allah ya tsantsa da a cikin alwajil sayyid yace cewa shi zalunci a wurin Allah yana da kundi kundi guda uku kundi na farko zaluncin da ake rubuta a cikinsa Allah baya taɓa yace shi shine abin da ya shafi shirka domin wanda duk ya shirka to yayi babban zalunci wannan wanda duk ya mutu akan shirka kan ma ya zata Allah zai iya yace masa Allah ba zai taɓa yace masa ba in ya mutu akan shirka gefe guda kenan yace kundi na biyu kuma ba ruwan Allah da shi ya kyale ku junanku shine in wannan ya zalunci wannan ko waccan ta zalunci waccan ko wannan ya zalunci waccan ko waccan ta zalunci wannan kundi na uku wannan shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala bai damu da shi ba ta yanda dan kayi ba zai kullace ka akan yin wannan abu ba saboda kana da dama ibn al-qayyim sai yake cewa to wannan shine yafi sauki a cikin dawawu ne shine mutum ya zalunci kansa ga abin da ya kamata ka yi ka ƙi ya kamata ka tashi kai kiyamul laili sai ka ƙi ga kada da kuɗi ya kamata ka tafi hajji sai ka ƙi ka ƙi tafiya ya kamata ka ci abinci sai ka cutar da kanka har cuta ta kama ka wannan ka zalunci kanka amma Allah ya ga dama sai ibn qayyim ce wannan shi an yafi saurin a yafe a goge shi domin Allah yana goge shi in ka tuba ko kai istighfari ko kai aikata kyawawan ayyuka ko kuma Allah ya saukar da wata jaraba a kanka ka yi haƙuri sai a goge waɗannan amma shirka Allah baya taɓa haka zalika kuma zaluncin juna to wannan fa ko ka fito ka tuba sai ka ɗauki abin da ka tuna mutane ka mayar musu shi yasa wallahi ina jin tausayin siyasa sun fi kowa shiga cikin wannan masifa musamman waɗanda suna sana cewa kuɗin kaza na abu kaza ne mazara suna ce wanda duk muka ba shi jagoranci sai ya ɓoye mana wani abu daidai da girman allura wallahi sai ya zo da shi ranar alkiyama ranar da ba sisi ba kwaɗo ba dirhami ba dinari wani ya tashi ya ce ya rasu wallahi na ji wannan bayanin da kai na yi resigning matsayin da aka bar na fasa wanzala ce to maganar gaskiya haka abin yake kuma duk abin da ake ba wa ɗan jagororin nan daga ranar da suka shiga ofis har zuwa ranar da suka mutu ko ranar da suka sauka kamar yadda ke cikin hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace za a zo gaban ubangiji sai a ce kawo wannan amanar da aka baka wacce kai rantsuwa za ka tsare ta ce ubangiji to ai ba kuɗin da zan biya sai ubangiji ya ce da mala'iku ku tafi da shi wutar hawu ya ga amanar a cikinta za a shiga da shi wuta sai a nuna masa amana yana ganin ta da nan irin sai ya shiga ya ɗauko ta abin tausayi abin damuwa wutar tana ƙona shi yana zagonyewa yana nan cewa sai ya ɗauko ta sai ta silliɓe sai ya ƙara koma aka zai ta yi har abada kaga kuwa ya zama wajibi ɗan uwanmu mu ja hankalinsu mu ja su wanda shi ya fito yake neman mu matsayi ko mukami to ya sani fa cewa akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da za a zo a tutsiye shi sai ya yi bayani ya zama a cikin zuciyarsa akwai niyyar yin adalci Allah muna roƙonka ka ba mu yin ikon yin adalci Allah ka raba mu da zalunci ya ubangiji Allah ka tabbatar da mu akan kyakkyawan tafarki اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا تبنا إليك فاستر فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون